ɗaki wani kato a zaman daki dan zaman daki wata al'ada hajiya sumayya wato tun ba yanzu muke son mu dan samu lokaci mu tattauna muhimmin magana Allah bai kadarta ba kuma sai yau dama tuntuni kana da magana da kake so mu tattauna da kai amma tsawon kwana biyu ko waya wato abin da ya faru sumayya na dan shiga wani rudani kwana biyu sai kika ji ni tsit to shikenan ba wannan ba ya magana mu a magana tun nan dauki alkawari alayhi salam yasa a baya magana ya kuma tashi ta ina tabbatar miki abu yana nan magana a wurin za a yi shi fata na dai ke ce za ki rike abin a zuciyarki in har kin amince an gama amma fa magana auren nan bana so ya dauki lokaci ba wanda wata lokaci ba lokaci ba wani ɓata lokaci to shi kenan mm. ina maganar da muka yi da kai maganar abin da nace zan baki to ake san komai na bukatar sirri ko ba gaskiya ba shiga mota intaka intaka ya hayya kai yin yau gidan nan ya zama mun katon haɗaita bai yi ba wallahi tallahi ka ɗaya nan biyu ba ka zauna shiru sai ka ce wani abin nan bari dai kawai wannan yaron ba ya zama tsoron kansa ba dare ya shigo sai ce dan saya min ɗan rediyo hakan nan Kalin ma bai saya ba ga Salamu alaikum. Ah, na'am baba. Sannan zuwa. Yawa sannu ku. Da kuwa ake da wallahi kuwa bismillah rahmanir rahim. Sannu zuwa. Sannu ku. Sannu. Yawa sannu ku. Yawa. Sannu ku. Ina ina lafiya nan. Ina gajiya. Kuna nan kalan? ba Madalla. Mama, hmm? a ina abokina ne ke karanta miki na makaranta? Eh. To gaskiya na ɓoye miki ne. To. ta ce take taimaka miki na kawo ta ta gaishe ki. A yanzu wannan ce take taimaka miki? Wallahi ta ce mama. komai na makarantar nan ne sarki sanni yan nan an fa gode Allah shi albarka mun gode mun gode kin ji kai kai kai kai kai madalla kin zan kawo da zan kawo ah, ashe ashe kana cewa za ka aboki wa yana taimakawa ka za ka za ka ah. ya kai ah, ya shigo wonderful wannan yarinyar ke Dama kin sanin gidan? Mm, Sa'idu ne kawo ta. Budurwarsa ce ai. Budurwa? Sa'idu. Wallahi yarinya kirki. Wai ya kawo ta a matsayin budurwarsa? Eh. To da sake mama. Me yasa? Yawwa. Mu muka san waje muke fita muke maya eh. Muke maya eh. tun tun akwai lockdown Ha aka dauke lockdown din ma. Eh. Kin fahimta ko mama? mu muka san jama'a da suke shigowa lokacin da aka loku lockdown muka san jama'a da kuma suke shigowa bayan dage lockdown to wannan munafuka yarinya ba za ba ta dangi dangi ba to ban gane ba me kuma mace ce la ha illa ba za ba yi ta dangi ta bata mana dangi ba kai kai mahukuci ne kai mu mahukuta mu ne ni maman na san ta gaskiya eh ba jinka wallahi kaga babu kwanciyar mutunci idan baka tashi bai dan ba dauki wani abin da faskara maka ba wallahi tallahi ka fita ma ni ka bani guri wallahi da saki wallahi tallahi ai baka sani ba ma idan ba za ka bi ka je ka nema masa wannan auren wannan yarinya ba ni da kaina zan je gidan iyayen a bani ita kuma ya aure ta mu ga bakin cikin da za ka yi mama ai mace mace zo neman aure mu ne mu ne da iyayensa mu ne za mu je mu kai to dangin mahaifinka sai in tura su su je kai da ka tashi ka je ka aure ka wa ka gaya ka gaya ke karas ina zuwa wallahi tallahi ni fa mijina ne kin ta mana mu Allah ni ne muke yi ga kin ta mu lalle ta yi da mu ne ne wani kin in ya ci gaba yake ne idan ka fita ku ta gaba ni guri mun ba za ka je ba in ci wai na nufin sun mutu ne su yabi da shi dan ciki baki a duniya mutum ba zai bambari ba ba ba ba ba ba ba eh hakuri kin ji ki ji ba mama nan bai je auren sa ba wanda ya gaya ba ba labari ba komai ba sai